mai risala Allah ya masa rahama ake cewa um, wa manista haka wato a matan mun karanta dai wannan ko mun yi wannan ko oh ok har mun je can fa'iza raja a shahidu ko ba ko na yi gaba ne Ah, a ah, mun yi wa al'amatul gharar su mana na'am eh to shi kenan ba komai ba matsala bismillah rahman rahim wal ta ta zawaju ala annaha hurratun wato baiwa ce ta yaudara kun gane baiwa da ta kirayi wani ta yaudare shi ta ce masa ita ya ce sai ta aure shi sai daga baya bayyana cewa ashe ba ya bace baiwa ce ta zawaje ala annaha huratun fa li sayyidiha mai gidanta mai gidanta mai gidanta wanda i mallake ta yana da dama ya je karbe ta duk da cewa ta yi aure din wa akhdhu qimatil waladi in har sun da wancan mutumin da ta aura sai karbi kiman dan yawmal hukumi lahu ranar da za a yi hukunci din ba zai dauki dan ya tafi da shi ba tun da gaskiya ba dan sa bane kun fahimci wannan to sai ce wa manista haka amatan wanda ya cancanci wata baiwa kad waladat kuma ta haihu an gane kal waladat min hurrin ta je ta tarayya da wani ɗa sai ta haihu ko dai ya take ta ne ko dan ya mallake ta ko ta hanyar gado ko na makamancin wannan falahu qimatuha wa qimatul walad ta ce to amma sai wani ɗaya ya same ta bai ce sai wani ɗaya ya same ta ya same ta ko dai bashi aka ita ko kuma kyauta ko kuma gada kai kuma ka cancance ta mana ta zama istihqaqinka to a nan gurin kuma gashi ta haihu da shi shine yace um, falahu kimatu hawa qimatul walad sai ayi kudin ta kawai ayi kudin ta da kuma kiman dan da ta haifa yawmal hukumi ranar da aka yi hukunci to wannan dan me hukuncinsa baiwa ce ta fada hannun wani da yayi alaka da ita sai suka haifu. me hukuncin dan da ne ko bawa eh da ne hurran sabitan bin nasabi dole zai zama da dan duk da idan ya kwanta da baiwa sai suka haihu to abinda suka haifa din ya zama me da yawa amma bawa in ya kwanta da baiwa suka haihu me za su yi result din sai zama me yawa kenan bawa plus bawa is equals to bawa kenan amma da plus baiwa shi ne zai bada mai? zai bada tsakiya bawa ya kwanta da ya bawa ya kwanta da ya ban gane bawa ya kwanta da ya ai da zai yi ba da zai yi ba asalin da zai yi ba illa sai dai ta zina ko idan suka yi mata to sai dai a ce kuma ka ce kamar kisar barira fa to ta zama ya baka ji annabi ba shawara cewa ta koma garashin mughis mijinta ba kuma bawa ne a'a kaddara ta koma zai iya yiwa kaddara ta yadda ta koma ya kwanta da ita eh <laughs> to gaskiya ban sani ba zan bincika insha Allah ka taimake ni da kai wannan tambayar na'am za mu iya ba da ansa ta in mun duba wani bangare amma dai bari mu ji mai malamai suka ce na'am